Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan wa kamar da kun sani suna na Sayyid Ahmad keke na muku fata alkari yawa darasin mu da shine na kawo mana wani website mai abin mamaki wanda zai baka dama kai editing din kowane kalar hoto ba tare da ka hada wani hotuna guda biyu ba ko kuma ka sa wani background ba da baya ne ma sai ya goge wannan sai ka rubuta abin da kake so ya sama a gurin ni misali ina so ya samu hoton mace ya rubuta girl kamar da kuke gani anan za ku ga ya hada min hotona da na mace a wannan kenan da kuke gani saboda na rubuta girl da zarar shi wannan website din ka sa hotonka za ka rubuta masa abin da kake so ya haɗa ma da wannan hoton naka misali idan kana buƙatar ya sama background na wani hoto ko na wani kalar background naka zai sama idan kuma kana so ya haɗa ka hotonka ko ya haɗa ma hotonka da wani to ko kuma wani celebrity ko kuma da wata mace ko wani abaka da aka faɗa wannan website din shi da wannan website din ko menene zaka iya faɗa masa kana faɗa masa shi da kansa zai iya haɗa ma a tare kana ta kokarin ka ga ka iya editing ba ko kuma wani hoton za ga gaba ɗaya babu ta yanda zaka iya haɗa wata mutum biyu amma koya wata yake in dai ka rubuta shi kuma wannan website din zai kokari ya haɗa ma a tare ma an gane editing bane wannan hoton ko kuma wannan abin da yake bukata ka haɗa saboda haka ku biyo bidiyon tun daga farko a ƙarshe. kafin mu ci gaba da su mu yana roƙon duk wanda bai mana subscribe ba ta amana alamar subscribe sannan ka mana like sannan ka tura wa ka dukkan da suke chatting wasu facebook instagram telegram twitter kamar yadda na faɗa muku wannan website yana da mamaki ta saboda zai baka dama ne ka haɗa kowane kalar hoto da kake bukata da wani celebrity ko kuma ka sa wani background da yake bukata ko kuma ka rubuta sunan wani abu da yake so ya haɗa ma da wannan hoton ba tare kana ta kokarin ka ka yi editing ba zaka kai uploading din hoton ka kan wannan website din zaka rubuta masa abin da kake so ya haɗa ma sannan shi wannan website website sai hada ma saboda haka abin da ka shi na ka nemo browser ka Chrome ko Opera ko UC browser bayan ka nemo browser ka ka sace din wannan website din gashi na rubuta muku a jikin screen din sai ka sace din sa haka bayan ka sace shi na wannan website din zai bude haka bayan ya bude kamar da kuke gani haka shine kai na fuskar website din take amma abu na farko shine idan ka shigo nan zaka iya karanta dukkan wani karin bayani da ya danganci wannan website din yanzu misali a wannan hoton za ga ya nuno nambobi a saman wannan hoton akwai 1 akwai 2 akwai 3 to 1 1 wannan wannan idan ka taba za ga a nan kasa yanda abin zai fito a wannan asalin yanda wannan falon yake a nan zaga ga hoton agwagwa a gefe saboda wannan taba dan ka taba tu haka za ga agwagwa a tsakiyar nan a cikin ruwa dan ka taba tiri ga su agwagwa a can waje to kamar editin editing yake a wannan website din abin da kai shine a can sama za ga wajen sign up nan bayan sai ka taba bayan ka taba shine zai baka dama ka sa gmail ɗinka da password ɗinka amma ni already ina da gmail da password ko in ce na da kama cikin wannan website din sai ka sa gmail ɗinka misali ban dan gwada muku bayan ka rubuta kamar da kuke gani sai sai ka taba continue bayan ka taba continue anan sai ka sa password sai ka kirkiri password guda takwas anan sai ka taba continue bayan ka taba kamar da kuke gani anan sun faɗa mun already ina da password ko in ce ina da account da wannan Gmail to abin da aka shine suka sa password din guda takwas bayan ka sa password guda takwas sai su tura ma da confirmation ta asalin Gmail ɗinka bayan sun tura ma da confirmation ta Gmail ɗinka sai ka bude cikin Gmail ɗinka bayan sai ka bude haka bayan ka bude sai ka taba verify email address din kana taba shine za su ma verify akan wannan Gmail ɗin naka ne bayan ka gama creating account din kuma ya su noma wata wani guri ya kasa sa namba waya ka bayan ka sa namba waya ka su turo ma da code guda shida zuwa cikin layin ka bayan suka sa wannan code a cikin inda suka nuno ma kasa bayan na karshe su ce ka sa sunan ka da kuma sunan ka bayan kana sa shi kenan wannan wasa din zai bude ni saboda ina da account kawai zan sa password dina ko in ce zan sa gmail dina da password dina to bayan ka creating account kawai sai ka jira website din zai bude maka bayan ya bude ma shine zai baka dama ka creating duk wani abu da kake bukata ka create idan kana so ma shi kan shi website din ya hada ma abu abu ko da ba tare ka sa hoto ba abin da aka yi na farko shine kana buɗe website din baki da anan zaga zaga wannan gidan to bayan ka zo kawai zaka iya taba wajen kana taba zaka rubuta abin da kake so ya hada ma da turanci kenan zaka rubuta duk wani abu da kake so ya hada ma a wannan watan kana rubutawa zaka surprise me din nan sai ka taba kana taba shine zai hada ma abin da ka rubuta ko menene ka rubuta zai hada ma baki daya anan to kuma idan kana so ka hada hoto ko kuma hotonka da wani abu haka abin da aka shi na ga upload an image din nan sai ka taba haka bayan nan zai bude ma kan wayar daga bayanan suka nemo hoton da yake so ka editin misali bari na zaɓi wannan bayan ka zaɓi hoton kawai sai ka uploading din saka sai ka seta shi yadda kake so ya fito akan website din bayan sai ka dan ja ƙasa ka crop din nan bayan sai ka taɓa crop din kana a nan zai nuno maka bayan ka edit image din nan sai ka taɓa haka edit image bayan ka taɓa edit image abin da kai na farko shine ka zo jikin hoton na misali za ga hoton yadda yake ita idan kana so ya sama wani abu a gurin da kake bukata sai ka zo misali daidai wajen da kake so haka kamar yadda kuke gani nan nake so ya samu wani abu sai ka zo daidai inda kake so ya samu abin sai ya goge shi haka ka goge idan a baya ne sai ka goge shaka idan a baya ne ma sai ka goge bayan sai ka rubuta abin da kake so ya sama a gurin ni misali ina so ya samu hoton mace ya rubuta girl to bayan ka rubuta sai ka taba generate din nan bayan ka taba sai ka jira da kanshi zai gama generating din abin da ka rubuta masa kamar da kuke gani anan za ku ga ya haɗa min na da na mace a wannan kenan da kuke gani saboda na rubuta girl to yanzu misali idan kana so ya haɗa ma wani abu ma anan zaka iya rubutawa ko kuma zaka iya zuwa ka ƙara editing ka ƙara taɓa editing ƙara gogewa ka sa wani abu misali ko menene zaka iya haɗawa ya danganta da yadda hoton yake idan misali a tsaye nake kai design mai kyau zaka iya rubuta mai ce taj mahal ko kuma ka rubuta sunan wani masallaci ko sunan wani abu da yake so ya haɗa ma ko menene zai haɗa ma kamar da kuke kuke gani anan gashi nan ya haɗa min hoton kara ga na farko ya haɗa min ya samu hoto saboda kare na ce anan na biyu ka samun wani anan ga karan anan gefe na haka na uku ma haka za gan shi karan gashi anan to wannan in ka haɗa babu wanda zai ce ta yaya ka haɗa saboda zai sama the same har yanda background ɗin ka yake duk wani abu da yake bukata zai iya sama inda na ɗauko hoto na guda ɗaya da nake a tsaye zan iya rubuta wani abun da zai bada mamaki misalin ya sa Taj Mahal ko kuma rubuta suna wani babban masallaci ko wani abu haka bayan ka gama haɗawa idan misali wannan ne ma za ga shi ɗin nan sai ka taɓa shi har da ga publish din nan bayan sai ka taba haka bayan ka taba sai coffee link sai ka je kai download din bi hoton idan kuma kana so kai download din yin zuwa cikin wayar ka a nan sama a jikan hoton zaga waɗansu alamomi guda biyu to zaka wata kibiya ta kalli ƙasa sai ka taba gurin bayan ka taba zaka ya nuna wajen wajen din sai ka taba din shine zai din akan wayar ka wannan da website haka zaka amfani da shi duk wani abu da yake bukata haka iya zaɓan hoto duk wani abu da yake so sannan ka rubuta abin da yake so ya haɗa ma ba tare da kana ta tunanin ta za ka ba amma ba abu ɗaya bane ka iya goggoge duk wani an da kake so ya sama dan background ne zaka iya gogewa baki ɗaya sai ka rubuta background ko kuma ka rubuta abin da yake so ya dama to wannan website yana da matukar amfani ya kamata a ci ka amfani da shi saboda wani lokacin zaka iya tunanin ka iya hada wani abun amma kuma ka zaka kana aiki ko kuma kana kuma kana so ka yi sauri akan wannan aikin naka amma kawai zaka shigo cikin website ne zaka rubuta abin da yake so ya dama saboda haka kada kuma ta taɓa mana alamar subscribe sannan kuma na like sannan kuma na share na gode